ana magana kamfen da fara neman takara lokaci biyu wani wani irin zumuɗi ne abin da nake so da ke da barau enough is enough ya gane cewa kano ba kan wallasa ba ce mu yan kwankwasiya idan lokacin takarar ya yi idan lokacin siyasa ya yi kowane ne zai fito ya takara ya fito mi da shi amma yanzu abba ne yake mulki idan yana da abin da zai iya taimakawa kano da shi ya zo ya taimaka wa Kano da shi idan kuma yana tunanin zai zo ya mana takara ne ya kamfen lokacin kamfen bai ba ya gane cewa mu 'yan kwankwasiya ba karatun da ban iya ba menene abin da zai mana mu kwankwasiya a gida ma wanda suke yin rawa ba mu kyale su ba yanzu wani da suke iya magana da wasu 'yan jarida suke suke da korafi na cewa misali ko mutum ya ce maka baya ganin gwamna ko ya ce a'a baya jin daɗin gwamnati idan mutum yana ganin gwamnati ba ta yi masa ba ko baya jin daɗin gwamnati ko baya samun damar da zai aiki ya ajiye kujerarsa ya ƙara gaba a yau insha Allah muna farin cikin na rantsar da mu na ruku wanda za su shiga ƙananan hukumomi babban wasikin da nake so ne innan kantomomi shine su mai da hankali gurin abu biyu raya ƙasa da raya al'umma babu shakka mutane sun yi wahala kuma ana cikin wani mawuyacin hali duba da irin halin da ƙasar nan take ciki na matsalin tattalin arziki da haka wa'annan kantomomin su yi amfani da wannan damar da Allah ya ba su na tallafin rayuwar na ƙasa da samar da jari bisa ga ƙananan sana'o'i musamman wanda suke karkara yadda za a bunƙasa harkar noma da kiwo domin abin da muke buƙata shine lokacin yanzu ba shi da yawa kusan aƙalla mun ci wajen wata tara kenan a wannan gwamnati naka muna buƙatar mu ga irin ci gaba yana tasowa daga ƙananan hukumomi wanda da izinin Allah wannan zai mana maganin duk wani mutum da yake mugun nufi ko wani mutum da yake tunanin zai haifa mana da matsala a wannan tafiyar tamu. amma ta yana kake gani za a samu nasara bayan ana gani akwai cece kuce na cikin gida an ware yan muwa daban yan bora daban wurin wannan rabon makamai ba wannan magana a kunkusiya kunkusiya uwa ɗaya ce uba ɗaya ne sannan kuma kunkusiya tsarin mu shine tsari ne na cewa dukkanin mutumin da ya hidima to layi zai zo kansa sai yasa duk inda ka je yau zaka ga kowace karamar hukuma sun taho suna manna, suna farin ciki na irin nasarorin da muka samu sannan zan amfani da wannan damar in ja hankalin 'yan jam'iyyar adawa su gane cewa shiru-shiru ba tsoro bane gudun magana ne take-taken da 'yan jam'iyyar adawa suke yi da fara takalar gwamnati tun kafin lokacin kamfen ya kamata su gane cewa lokacin siyasa daban lokacin kamfen daban lokacin gwamnati daban ina amfani da wannan damar in ja hankalin sanata baro Jibrin Maliya ya gane cewa nauyin da yake kansa yanzu kusan arewacin Najeriya ne a kansa a yau jibi faman da muke da irin alhinin da muke cikin abin da ya faru a Maiduguri da abin da ya faru a Kaduna ba mu ji muryar sanata ba sannan akwai harkar nan ta matsalar abinci da irin yadda mutanen arewa suke buƙatar tallafi a ɓangaren noma da ɓangaren noman rani sanata barau jibirin bai zo wannan ba a'a ya zo kano ya cika kano in ka je nan ka ga billboard na barau in ka je can ka ga fasta ta barau ana magana kamfen da fara neman takara lokaci bai wani irin zumuɗi ne abin nake so na ce da barau enough is enough ya gane cewa kano ba kan wallasa ba ce mu 'yan kwankwasiya idan lokacin takarar ya yi idan lokacin siyasa ya yi kowane ne zai fito ya takara ya fito mi da shi amma yanzu abba ne yake mulki idan yana da abin da zai iya taimakawa kano da shi ya zo ya taimakawa kano da shi idan kuma yana tunanin zai zo ya mana takara ne ya kamfin lokacin kamfin bai ba ya gane cewa mu yan kokusiya ba karatun da bai iya ba amma me laifi don irin ayyukan da yake na ci gaba a yankin sa ya fito ya a gaba ɗaya jihar Kano ci gaba ne ka kiwaye Kano da al'ummar gaba ci gaba ne ka kiwaye Kano da magana cewa sai baro ci gaba ne ka fara magana takara hukumar INEC tana da lokacin da take ba da damar a fara yin kamfen NBC tana da lokacin da take ba wa gidajen da suke karkashi ta damar su fara kamfen me isa tun yanzu zai fara nuna sa ta takara ina so in gaya maka cewa akwai nauyi a kansa a wancan lokacin ya yi shugaban kwamitin ayyuka menene irin abin da iya kawo arewa yanzu ya ƙara samun wani matsayin Muna zira ido mu ga irin wannan challenges din da muke fuskanta menene abin da zai mana mu kwankwasiya a gida ma wanda suke yin rawa ba mu kyale ba yanzu kwamishinonin da suke iya magana da wasu 'yan jarida suke suke da korafi na cewa misali ko mutum ya ce maka baya ganin gwamna ko ya ce a'a baya jin daɗin gwamnati idan mutum yana ganin gwamnati ba ta yi masa ba ko baya jin daɗin gwamnati ko baya samun damar da zai aiki ya ajiye kujerarsa ya ƙara gaba magana ce ta cewa duk mutumin da aka bashi aiki an baka dama ne a gwada ka a ga cewa ka san aikinka ka zo ka yi shi idan muka baka aiki kai felin a karon farko ka ƙara yin felin a karo na biyu ka ƙara felin a karo na uku magana kake nuna cewa baka iya aikin ba baka san aikin ba baka san yadda ake aikin ba kuma ka kasa tsaya maka aiki dan jarida kwanakin baya wani dan jarida ya yi zargin ma'amalar gwamna da kwamishinoni ba mu ga wani kwamishina ya fito ya karyata ba misali to kenan da akwai alamar cewa wata watakila wannan dan jarida yana da alaka da wasu daga cikin kwamishinoni kar ku manta gwamna ya ba da dama na cewa kowane kwamishina ya kawo a cikin ɗinsa sannan za a sa rariya za a tankaɗe abba aiki ya zo yi ba mu da lokacin ɓatawa ba mu da lokacin jan kafa ba mu da lokacin da za mu ringa yin saƙa ta baya tana warwarewa magana ke wannan kanawa duk mutumin da ya shirya mai aiki a shirye muke mai aiki da shi duk wanda bai shirya mai aiki ba ga hanya nan ya kama gabansa. Wannan ikirari da aka ce gwamna yana cewar kowa ya rubuto irin abubuwan da ya ci gaba a ma'aikatar ma'aikatarsa har yanzu an gaba abin da gwamnan ya kai dama an cewa ko kawai ya fada ne saboda a ce yana yin wani abu domin ganin ya zabar da su sun wani abu da ya kamata ba don a canza su ba. In baka san mece ce kunkusiya ba ita ke fada da cikawa duk kwamashinin da ya felin a karon farko ya ƙara shiga karo na biyu ya felin ya ƙare a karo na uku magana ce ta nuna ba zai iya aikinsa ba idan gwamna ya baka dama takardar ka za ta zo gaban sa ya maka approval sai kuma ka ce sai gwamna bai ganka ba ko ka ce baka samun damar mu'amala da gwamna kuma wani dan jarida ya fito ya jiho wannan kalubalen ba wanda ya fito ya ce abin da ya faɗa ba haka bane mu ga irin kyakkyawan mu'amalar mu da gwamna wanda muke so ka gane shine duk mutumin da yake da yankan baya ko yake da wani tunani ko yake wani kulli a ƙasa kunnen gwamna yana da yawa ba wata magana da za a je a yi ta face gwamna ya santa kuma ya san me aka kulla magana ce ta cewa duk wanda muka ba dama mun ba shi dama yi mutanen Kano aiki sannan za a zo da rariya za a tankaɗe duk mutumin da bai iya aikinsa ba za a zo da maki mai maki 100 mai maki saba'in mai maki goma da wanda ya samu kan jaki za a fito a gaya duniya cewa wani ya samu kan jaki ba mu da lokacin ɓata amma idan da gaske ne kuma gwamnan ba samun lokacin da zai ga su ma'aikatan nasa musamman kwamishinoyi ba wannan wasa ne gwamna abba yana zama ya aiki har karfe ukun dare kuma karfe takwas ka same shi a ofis ɗinsa ba kuma shirin da zai kawo takarda ka ci abai masu masa approval ba ayyukan da suke gudana a ƙarƙashin ma'aikatansu wane ne wanda yake masa approval magana ce ta cewa watakila ma'aikatar da aka baka ta fi ƙarfinka magana ce ta cewa aikin da aka baka watakila ka gaza yin sa in ka kasa Kano tana da faɗi kwankwasiya ba irin kalan mutumin da ba mu da shi muna da wa'inda za su yi mana aiki amma abin da nake so in gaya wa 'yan adawa shine reni da suke kokarin kawa a wannan gwamnatin san ba za mu ɗauke shi ba yanzu ka zo ka ce misali kada abba ya rantsar da kada abba ya rantsar da kantumimi aka rantsar a lagos aka rantsar a kwa ibom aka rantsar a ogun aka rantsar a belisa aka yi a kaduna aka yi a kano aka a kaduna aka a katsina me yasa ba za a yi a kano ba reni ne ko latsi abinda nake so yan adawa su gane cewa babu irin yaren da bamu iya kunkusiya ba ko babu irin yaren da bamu shirya masa ba magana ce ta cewa abba ya zo kano zama daram kuma zai shekara takwas yana mulki da izinin Allah mu yanzu dama ta zo gare ku muna sa ran kowane lokaci muga haske yana fitowa daga ƙananan hukumomi muna sa ran muga yadda ake empowerment na noman rani da noman damina muna sa rai muga yadda kiwo zai bunƙasa a ƙananan hukumomi idan har kwamishina za mu ba shi dama mu ba shi wata shida in ya gaza aiki mai masa hukunci babu kantoman da zamu mu ba wa dama sannan kuma mu samu labarin yana ayyukan da ya ayyukan da ya cancanta a karamar hukumar sa ba ko mu zira masa ido yi da adadin aikinka shi yake nuna matsayinka a gwamnatin abba da haka idan an baka mukami ba yana nufin ka je ka samu guri ka kwanta ba an baka mukami yana nufin ka dage baka da bacci baka da hutu sai al'ummar da kake wakilta sun huta su yi bacci